mamakin mutumin da yake cike da tsoro amma kuma bai da ufa karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil ba masu kallon mu assalamu alaikum sunana zainab abdullahi ina mamakin mutumin da yake cike da bakin ciki amma kuma bai da ufa karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba har wala yau ina mamakin mutumin da masu makirci suka dame shi amma bai da dukufa karanta wa ufawiduhu amri ilallah ba inna laha basirin bil ibadi ba ina mamakin mutumin da rashin haihuwa ya dame shi amma kuma bai da kufa karanta rabbi habli min ladunka zuriyatan ɗaye ba innaka sami uddu'a'i ba ina mamakin mutumin da talauci ya dame shi amma bai yawaita yin istighfari ba da salatin annabi ba ina mamakin mutumin da yake cikin matsala amma bai yawaita karanta la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim ba ina fata yan uwana za mu riƙa yin kowanne daga cikin waɗannan zikirori a duk lokacin da muka shiga wata matsala ko wani tashin hankali ko ma wani musiba mu ƙaddara ma cewa babu abin da ya dame mu ya kamata a ce mun lazumta karanta wa innan zikirori insha Allah iya abin da zan iya kawa kenan a daidai wannan lokacin kar ku manta ku biyo ni a shirinmu na gaba domin jin me nake tafe da shi sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawan sanarwa domin samun sababbin shirye-shirye na da ma wasu sauran shirye-shirye wanda muke gabatarwa a cikin wannan tasha namu mai albarka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu